daidai da ranar ƙarshe a february 2028 yanzu goma farko sun ƙare ne muna da goma goma daban-daban goman ƙarshe sun bi falala yanzu muna goman tsakiya mun wuce goman farko to kagara ramadanin ana kasa shi kashi uku ne ke goman farko goma tsakiya sai goma ƙarshe da ake fatan dacewa da dare ɗaya da ya fi dare-dare dubu talatin dare ɗaya ya fi watanni dubu dare ɗaya ya fi shekara tamanin da hudu to muna da wani goma goma kuma har yanzu muna da layalin ashirin su kuma ba ramadana suke ba wal fajri wa layalin ashr kwanaki goma farko su kuma na zulhijja to sannan har yanzu akwai wasu goma farko ko dai ranar ta goma rana ta goma a cikin almuharram a ranar ne Allah bai jima da kuka halakar da fir'aun ranar ashura kaga goma goma goma wani abubuwa da yawa Allah ya haɗa mana su goma goma goma goma yauki wajen lada ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha in kai aikin lada sai sai a baka su goma alhamdulillah inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima in kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama salati sai sai Allah ya maka guda goma ga shi an haɗa mata abubuwa goma goma goma goma خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل kai ta ziyi goma goma irin masu fita da saurin nan shaf goma goma ya riga ka fita kuma ya riga ni shiga aljanna kar ka dauka aikin banza yake a'a in dai yayi in yana sauri ka gaba nan tsaya talatin da uku uku bakwai goma goma fit fit fit ka hadisu an sunan nabi dawo subhanallahi goma alhamdulillahi goma allahu akbar goma ya halatta ka duba zabin ma'an fi hadi kai ba ka duba sunan sa'i duka ya kawo mana bashin bashin na tasbiya amma mun fi saba a Najeriya a Najeriyance mun fi saba da ne yau talatin da shi ma daidai ne amma wannan baka ita kuma ka ce ban izan ce wancan ba daidai ba ne goma goma ba daidai ba mai ita ba yana nan yin daidai wannan ma yana nan daidai kuma ne da nashi falala to kaji goma goma suna nan da yawa in mutum ya tafi aikin hajji in ya ta matuyi bai samu abin da zai yanka ba sai azumi uku a can in ya dawo ya yi bakwai uku kana da bakwai tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadir al-masjid al-haram to yanzu mun shiga sha daya wala goma da tsakiya ce to daga nan zuwa wata rana can ranar juma'a sai ka ji mun dirka akan sha bakwai wata juma'an can ashirin da hudu to kaga daga nan goma ƙarshe ya zo kamar da ramadana kaga ya fara tafiya an shigo tsakiya tsakiya mu ma rayuwar mu bibi tana tsakiya to zuwa can lokaci kuma ta gangara ta zo ƙarshe ke nan shi ke اللهم أهدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة من أن تارد كتن النبي يوسف عليه السلام يندا ها أكلمتي تمت آما النبي يوسف عليه السلام har da gayyatar mata ce tabbas ita ta neme shi kuma ya kame ya cije ya daure ce lalle in bai yi abin da ta nema ba fa sai an daure shi sai ya zama cikin makaskanta shi kuma ya koma ga Allah mai jima da kaka Allah mai jima da kaka ya gaya mana cewa rabbi sijinu rabbi a sijinu rabbi shine magana ya rabbi a astijin ba wai rabbi sijin a inda mahalicin mahalicin kurkuku ba zai zama astijinu ba ke sai zama rabbu sijini kuma ba haka yake ba, kala rabbi astijinu rabb ya mahalicina kurkukun nan a habbu ilayya yau shi ne karatu أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن يا الله إما كوتر من دا كيد ما تنم بفا أحب إليهن وأكون من الجاهلين النبي قال لها fadawa zuhidi ma ana ce mai ana ce mai jahilci rashin haƙuri ma ana ce mai rashin ilimi ma ana ce mai jahilci hmm? to kaga wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama rashin hakuri ma na ce mai jahilci rashin kaffun anil gababi ana ce mai jahilci wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa in zai fita a daki ko gida اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل wani zai iya zuwa ya kusa ta shi kama diyan da ka kai inda Allah ya bude mai kirji shi alam nashrah laka sadra sai an bude ma kirji ai to ba karama abu zai kusa ta shi ba wai ka taba shi ina sai dai ma babu shi kawai sallallahu alaihi wasallam to kaga shi yana nesa nesa da jahilci kuma sai hada da ne neman tsari amma ni ko kai ana dan mun abu dan kankani ke kai wawa ne kai waye kai kai ya kai an ka jin kai dan ya kai wani ne jiba kuma bi dan saurayi ne amma yana gaya babba mai furfara wai dan afiya bai yi ba ma zai ce ji wawan baba ya yadda baba ne amma wawa sai ya yi jahilci ya yi jahilci da wannan fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'ul 'alim as-sami'u li ad'iyatikum al-'alim bi af'alikum da wannan annabi yusuf alaihi salam zai fara shiga cikin wannan hadisin da yake bukhari da muslim hadisin abu hurairah annabi Allah fi yau mala wille illa willuhu, ga sulfin mutane bakwai imamu suyuti rahimahullah sai zai tamhidul furush wani lissafi tamhi mun karanta shi da dadewa amma no record record yanzu ka nema babu shi ya fi shekara goma sha eh, imamu suyuti ya ji bakwai bakwai bakwai yanzu wannan su muka fi gani to sai wani su bakwai kuma wayan su bakwai kuma ha wayan su bakwai kuma a wayan su bakwai kuma wayan ha ha. ya bi diddigi duk da cewa akwai ruwa da ba su inganta ba bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai bakwai duk za sa su a ƙarƙashin inuwa ran da babu su yawa sau da inuwa shugaba mai adalci imamun adil yanzu shugaban ƙasa zai iya shiga mai adalci gwagwano zai iya shiga Eh? 'yan siyasa senatoci ministoci wa shabun na shafi la, saurayin da ya taso cin bautar Allah biyu ke rajulun ƙalbu mu'allakun bil masali, da mutumin da kaga mutumin da bai ce saurayi ko tsoho a mutumin da kawai zuciyar shi tana rataye da masallaci kuma ko a da masallacin zaka gani? maybe in ka shigo ko da asuba ne hmm? ko da azhar ne ko da la'asar za ka akwai su dattawa yau sun saba suna na sahun farko alhamdulillah kana shigowa za ka gansu kuma suna riga ka zuwa masallaci suna riga ka zuwa masallaci kaga dace ne dace ne wasu kuma suna nan a zaune a kasuwa alhamdulillah alhamdulillah ala kulli hal ba Su zuwa masallaci yana da kalala sosai in ya fita ba samun nutsuwa sai ya dawo wa rajulani tahabba billahi istama alayhi wa tafarraqa alayhi da mutane suka haɗu akan kaunar Allah kuma suka rabu akan haka wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa aqsaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu da mutumin da zai sadaka ya fitar da sadaka har hannun hagun shi ba ta san hannun damar shi na wata bayar ba to kaga sadakan ba da canjin nan bai yi ba ba hmm? Allah daina neman canji a daina neman canji ok to can ce a bani naira ɗari hudu da hamsin canji kake nema me yasa ba ka ce ba ni canji yawa ba ni canji in na san me nake kenan ba ni canji ya ba ni canjin ɗari biyar ya da haɗa mu da harkun harkun yau sai mayar da su cikin aljihu yau sai sake ɗaukowa to shi ne kasar me kake yi eh? yau wa kaga yanzu na ɗauko yanzu wannan na zan ɗauko kuma na san yaya yau yaya ledan da yake to daga cin aljihu kawai zan ɗauko wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin kuma Allah ba ruwanka hamsin da baya ba ruwanka to in sa idawa ne sai ah, a kuma la hamsin ma baya to me ruwanka a ciki hmm kaga yanzu ba wa mai san nawa wannan ba ta san me da kowa amma irin ba da canjin nan kowa ma ya sani ma in akwai kyamara ma duk duniya ma an san nawa yace ce ba ni naira ɗari hudu da kaga da masallacin akwai kemara ta riga ta dauko ga wani ya dauko fito da 500 wai a bashi 450 duk duniya ma ta zo ko irin sadakar da mutanen gurin mu suke yi za a zo a kira sunan ka ne list suke yi dogo mutanen da suke masallacin a zo su ce sarkin hausawa ko kai ko wakilinka in ba ya nace muna jiran sarkin hausawa ko kai ko wakilinka to shi sarkin hausawa zai ringa ji ana ta da shi idan da ku kai musu ɗari biyu ko ba da ɗari biyar shi sun damu mutane sarkin hausa ya ba da ɗari biyar ana saka da alkhairi to ka ce su duniya ba an san yau ba wannan useless da kake useless ba ikilasi a cikinta mu dinga kokarin ikilasi don aka ji wani sun an kira su ya ce oke ga yaro sai lokaci wani bawan allah ya ba da naira alhamdulillah wani bawan allah zai da ce an kira sunan shi a wuce ma zai tura ce wani bawan allah wani bawan allah baya so a faɗi sunan shi to ka duba akwai bambanci yayi Da wanda zai bayar don ya kubuta daga yawan kira da kuma wanda zai tura zai tura ka ce wani ne don a kira sunan shi a spika kawai ba da kuma wanda zai ce wani bawan Allah kai kai ma don an ce karɓo wanne a cikin ukun wanne za ka karɓa kai ma ka san alamar ikilasi to mu dinga ikilasi تصدق بصدقة فأخفاها تقوي حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه في ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كما ان يقول ما تابي الجو مثل جاياتي في الجو قلت ما تم هذا يفتو وقلنا هذا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم سرني كيف تجيئك هذا يوفى سبب الآبا كلو كلن يا آه، كلو to ita ma abin da tana da ɗan nata kaɗan ɗan kaɗan amma ba a haɗa naji da nata to ta nemi kuma ga matsayi a matsayi da kan ta bi a a duniyance amma a lahirance ba ba inda ma za ta je shi annabin Allah ita kuma sarauniya sarauniya to yace inni akhafu Allah wa rajulun zakara Allah qaliyan ya fa fadat aynahu da mutumin da zai ambata Allah shi kadai kawai hawaye ya fara zuba mai alhamdulillah an cin wala to yanzu dai sun tabbatar annabi yusuf ba laifin da yi shi kuma ya roƙi Allah wanda dan Allah ya Allah dan Allah a ɗaure ni ya fi min falala akan abin da matan nan suke nema kuma fastajaba lahu rabbuhu fa sarafa anhu kaydahunna innahu samiul 'alim for security reasons sun ba bada da home bai fara zargi min ba ba'di a ra'awul a kan shi ku fitacce ne ɓangarori daban-daban daban la yasjununnahu hatta hi ga ɗan ɓoye mana shi a ɓoye shi mun gwamnati ce a ɓoye ta ba shi kenan sai ne ka ta neman tsari wallahi ba wayo ba dabara ka duba manyan masu makamai yanzu obasanjo obasanjo idan eh, ba ya shugaban kasa ba an ɓoye shi ko ba ɓoye shi ba an ɓoye shi an ɓoye shi ma a garin jos an kai shi kurkukun garin jos to kuma allah ne yin a yadda fit fit fit an fitar da shi kuma sai a sai fito kuma sai aka zaɓe shi kuma yi shugaban Ji. za ka samu gidajigai gidajigai wanda aka kukkulle su kuma sun riƙe wani su manyan ga gwamnan babban bankin tarayya wanzu labari mai son ƙwannan saboda tsabar cin kuɗi har ya yi sanko ɓera ɓerere to za ka ga mutum ya rike babban mukami amma sai a ce a ɗaure shi in shi buhari baban gida ba ya ɗan koye shi ba ya koye shi kuma ya rike abin sosai a zuciya shi ya rike sosai da ma ya mai abuwa da ma ya abuwa kawai ka zo ne shi ma an yi samun kulle gizai duk wanda ya samu dama kulle ko touch friends zai ba ruwan shi in ka ɗan ya biyo ta kanka sala ga dattijo za a zariya yawan kwanan shi saba'in da wani abu saba'in da wani abu me Allah ce kawai da addu'a ba addu'a ba kuma da sun gaya mai gaskiya zai addu'ar ne ba zai yi ba ba zai yi ba shi ma ya san hadari amma an yi mai bula-bula kuma ce to ka turo account ka turo account to ko ni da aka ce a turo account yaya ce jazakumullahu khairan wa ahsana Allah ilaykum hmm ka la yazunnahu hatta hi to yanzu alƙasu sadin min isati yusuf episode number six kenan yusuf fi sijin yanzu ga shi na har an tattara shi eh kuma ka san za a tattara ka ba mutum ɗaya ba ne ko musamman mutumin da ce yana cikin vila don ce za a tattara shi to za ka ga mutane ne da bindigogi waye waye akan mutum daya kuma ɗan saurayi to shi yanzu ya samu daidai ya ta da'awa ke shine yusufu fi sijin wa da'watuhu ila dinil haqq to shi na ta ce wa daqala ودخل fataya. السجن فتيان ودخل معه السجن fataya. daga gidan sarkin an samu yara biyu a ce ku kai su kurkuku tare da shi ma a ma'ahu sijina fatayani kaga fatayani shine fa'il ai tare da Yusuf akwai yara guda biyu ɗaya daga ciki nisabin nisabin ruwa ko giya sarki ya sha ɗayan kuma mai mai abinci ta duka an ce ya tafi da su ma a ma'ahu sijina fatayani kaga sun zama su uku ke yanzu mutum uku za a yi da'awa ko za a zauna shi kawai قال أحدهما قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا قال أحدهما أين ده بتنسوا شيئا شيئا فينا تاتنجيا ينا ما تنجيا ما فرقين بيجي وقال الآخر وقال الآخر إني أراني تحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه لا يمكن يتي أني ما نايم مفركي إني أراني ناغا كينا أما فركي كينا أحمل فوق رأسي خبزا إنا توكد وينا أكينا كما إنا تفيا سيكما تأكل الطير منه tsuntsaye suna cin kaga wani suna amfana wake wani suna amfana wancan kuma ɗan giya ne eh, yana tatsan giya wannan kuma abinci tsaye, ka duba ka duba fassarar yadda zai zo da sai suka tambayi annabi yusuf yanzu suna kulle yana nuna maka kamar sallin su yaya ɗaya ne sallin ɗaya ne in kuma an raba ba raba shi da gini ba wannan yana ganin wannan wannan yana ganin wannan nabbi'ina nabbi'ina bi ta'wilihi إنا نراك من المحسنين تسي نبئنا بتأويله لألا منا لمن فسر مفركنا إنا نراك من المحسنين من كان كما في إنساني muke fuskanka fuskan mutanen kirki wannan sai ke nuna maka daga fuska kawai ana iya gane mutumin kwarai yanzu jami'an tsaro suka zo kawai eh ko in dile suka zo haka kawai bai yi ya ce kai zo nan amma ni ba zai ce mun kai zo nan kai malam zo nan a shi ma ya san fuska ta ba fuskan ma ke shayi shayi ba ne daga ganin ka kawai zai gane a wannan yana ɗan taɓawa tun da shi ma ɗin wallahul Musa yau ya taɓa kuma yana kan taɓawa za ka garma ma idan shi ma jajaye za muna tafiya za ka ga sun zuro ido kai daga ganin idan shi a ah, malar kai ma kana dan wani nabi ina bi ta'wilihi ka gaya mana fassarar mafarkin nan inna naraka min al-muhsinin kana daga cikin masu isani mutumin kwarai ne sosai kai kana wa mutane to sai annabi yuko ya fara nufin mukaddima in sun da sun zo guri shi da neman fatawa to shi kuma ya samu daidai yadda zai fara da'awa fatawar ta zo a jinkirtar da ita har sai lokacin ta yayi yanzu lokaci ne na da'awa kawai a fara da'awa mana Ya Allah yake cewa قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما لا يأتي قال لا يأتيكما طعام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون in za annabi yusuf alaihissalam ya samu daman fursa na wa'azi to dole duk yadda muka samu dama mu ma mu wa'azi amma da yawan mu za a samu wanda ba mu ba sun fi mu dama e duk daman da suka samu sai sun yi wa'azi amma mu kuma sai mutum yana jin kunya ma ya bayyana shi musulmi ne wallahu musta'an annabi yusuf ya ce qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi yanzu kafin a kawo muku abinci oke wannan yana na maka haƙƙin ɗan fursuna shi ne ne ya kan gwamnati da ta kama shi ta ciyar da shi kamar sai dai al'amarin a ce kuma sai la haula wala quwwata illa billah za a ba da kudin abincin kamar kaga da hanyar yana da tsawo kafin ya iso ta wallahu musa su ma ma'aikatan da su ake ciyarwa ko a ba ku albashi kuma ku ci abinci a cikin abincin 'yan fursuna za ka je gaban Allah ka yi bayani abin ya munana ba ya munana sosai da sosai amma ƙa'ida shi ne abin da aka ba su ko ba su kawai na ji ibn usman hafizahullah ya cewa ta rana can ƙasashen turawa ya kai ziyara abincin da suke ci yace ko abila iyakaci ke a kasar mu ba ko abila iyakaci ke abincin da za ba dan kuku kama yanzu duk wanda ya taba shiga gurin zai ga ce a a Najeriya kuma yaya abincin yake in dai ka ci ko ɗaya sau biyu sai ka kai sai kawai cuta zai kama ka kawai ɗaya biyu kawai cuta zai kama wallahu musta'an to su jami'ai suna buƙatar su ji tsoron Allah over over ka duba wai correctional ke nan to amma abin da yake gurin hey haura hawla wala lokacin illa billah sai dai ka hira da wanda ya zauna a gurin shine zaka gane me corruption da yake gurin amma ƙa'ida shine a ciyar da shi ah, kuma Allah ya gaya mana suratul insan daga cikin mutanen da ya kamata a ciyar da su akwai asira ويطعمون الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ويقيمون الطعام على حبه سنة يد أبنتي أكن سنة سنة أبنتي سنة أوكا مسكينا مسكيني ويتيما yatiman مرايا وأسيرا wa asira kawai kenan ana buƙatar taimakawansu ga mutane da suke kula wuri misali a cikin shawara duk jima'a ko duk ƙarshen wata a sa wani asusu na musamman don tallafa ma wanda suke garkane kuma mun samu daidai mu musu da awa ke e za a je da sabulu garin rogo garin menene waye waye to za a raba amma kafin mu raba muna da maganin da za mu mutu da a nan mun fara zuwa ba amma kuma sai aka watsa da shi to sai za mu je zauna da su sosai a cikin masallaci kuma kaga mutum ya nuna da dama oba oba kama abin sai kuma ya zo ya watsi shekarun baya can can can ke yana da muhimmanci banda asusun marayu da gajiyayyu sai a sa asusun yan prison wanda yake bukatar ma a kubutar da shi a biya kudi zo muna da bukatar mu zauna da kai irin wannan laifukan ba ma so kana yi shi da Allah ka je kama iyayenka biyayya ka dinga mutu kaza ka mutu kaza ka mutu kaza ce mun gode mun gode insha Allah insha Allah to muka samu ko mutum da ya tuba alhamdulillah alhamdulillah Allah guri ne na da'awa za mu je da'awan annabi Yusuf alaihi salam yana da cikin abin da mu musulmai muka yi barin da shi da'awa a gidan yari amma da za ka je ka duba gurin su paul su john su jonathan ke hatta mata ma za ka samu da suke zuwa gurin dan da'awa irin nasu abin zai baka tafi shi record book za ka samu sunayensu ne a cike kafin sai a samu musulmi ɗaya tak wai da ya leka gurin kafin musulmi ɗaya dozin biyu sun leka na su sai musulmi ɗaya leka wai kuma wai mu ne masu da'awa wallahu Musa, kowa yana da aiki gidan prison gidan kangararrun yara kama nan ba ku da shi ba ku gidan kangararrun yara ba abin mamaki ba yaro kangararre sai kuma ya yi ke kenan gidajen da ake ce musu gidajen bege hmm? in suka mutum ba shi daga gani ko za su ɗauko shi a je a yi kamfin ɗin shi a ba shi abinci a ba shi kuɗaɗe su ilmantar da shi daga can ƙarshen ƙarshe kawai ya zama suke kamar da yawa suna wa almajirai haka da yawa da yawa da yawa da yawa don haka ga yan bazata aka je ya iya hausa ya iya karatun qur'ani a ina ya koya ya taso da ban ya fara Eh, canje suna shi kenan wannan dai sakaci namu kenan almuhim qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi yanzu kafin a ce a kawo muku abincin da za ku ci kaga abinci ma arziki ne alhamdulillah wannan kace abin ne ce alhamdulillah alladhi أطعمني هذا الطعام ورزقنيه كأزر تاني wata tana tambaya wai mijinta ya kawo mata dawa to in za ta iya siyar da wani ta ce siyar a siyar da wani abu a dawa ya ce a shi a bar dawan nan to yanzu in ta ɗauki dawan e ta siyar ta siye masara ta yi laifi amma ce ba shi dabara wallahi ya za ki ce da dawa ki kai masara wanne ne fi amfani a jikin mutum dawa dawa kuma ba ki san yadda za ki sarrafa dawa kai kala uku hudu biyar ba dawa dawa ki sarrafa shi abinci uku hudu biyar ba ta iya ba wannan mutanen mu an zo ta kai to ta iya girki abin da suka shigo da shi ne wai ta iya girki a wurin ɗaurin auren da za ku tambaye mu ta iya girki shi ne wanda ce kwaram yan kwaram wai ta iya girki kawai zuwa ta ƙarya a wurin ɗaurin aure da suke bukata ki. wannan bincike za ku yi a gidansu kai ɗin ka siyo ka ba ta ce da Allah yana buƙatar wacce ta mun girki in ji yawa shi ne za a tabbatar ta iya eh, amma baban ce ta iya me ladabi ke da biyayya kai ma ne ka ce a ah, yana da ladabi cikakke in an daura aure kuma kuka fara wasan mashin ce ku bari sai ce a ah, baba ka kyale ku ba ya kaga ya tabbatar muku yana jin magana qala la yatikuma ta'amun turzaqani illa nabba'tukuma bi ta'wili ce kafin dai abinci ya zo sai na gaya muku fassarar mafarkin nan qabla an ya'tiyakuma kafin abincin ya zo zalikuma mimma 'allamani rabbi daga nan aka fara da'awa ke wannan yana daga cikin abin da mahalicci na ya sanar da ni kaga ya fara nuna muku hanya ke mahalicin ka waye kenan zalikuma mimma 'allamani rabbi mataki na biyu inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi na bar tafarkin wannan sai na bar tafarkin mutanen da ba sa imani da Allah kaga biyu ke wa hum mutanen da sun tunda ya bar wancan hanyar wani hanya ya bige nan wattaba'tu واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب إذا واتبعت نبي كان شما مبيني كده ملة آبائي تفركن إيايينا Oke, a nan yana nuna mana aljajju abun kaka ana ce mai baba. Da wannan akwai bambancin al'abu da walid mu duba Allah ya ce a suratul ahqabi wa wasaina al-insana biwalidayhi biwalidayhi ihsana walidayhi sai ce hamalat ummu kaga nan jadda ba ta shiga ba hmm? to amma da yake fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu abawahu yanzu koda da kaka ne uwa da kaka uwa da kaka zai zama uwa tana da rabanta ɗaya bisa uku kaka ya kwashe sauran distance in uwa da baba ne mutum ya rasu ya bar babar shi da baban shi wa warisahu abawahu fali ummihi sulu to haka nan ma in kaka ne mutum ya rasu ya bar babar shi da kakanki. kakan sai a bashi nawa kakan sai a bashi one over three sai bisa uku bambancin wada wa nan? in an ce ab kaka zai shiga ciki babba zai shiga ciki amma an ce wale asalin uban da ya haifi mutum ke to nan wata ba su millata ba'i mun san wai baban shi aiko muka ce ya'i duka na saman nan shi kawai ya'i ya guda biyu hamza biyu ya na farko yusuf ibnuwa ko ibnuwa ishaq ibnuwa ibrahim an gama yanzu mun san asalin baban shi amma ce wata ba su millata aba'i ibrahim wa ishaqa wa yaqub yanzu littafin zai dawo daga farko ke yusuf danwa yaqub yaqub danwa ishaq ishaq danwa ibrahim da zai fara ambata daga kakan sama sama wata ba su millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub wannan rikici ne sosai a gurin malaman gado wai shi kaka yana mazaunin baba ne ko kuma ba mazaunin baba yake ba ƙa'ida dai ƙa'ida amma kaka mazaunin baba yake Allah ce millata abikum ibrahim sannan ƴaƴa da jikoki duka suna mazaunin abu ɗaya ne ya bani adama ya ku ƴaƴan adam ƴaƴan adam kaga ku ƴaƴan adam yanzu ana danganta muka wa adamu shi ne wa kenan adam in mu ƴaƴan shi ne shi waye kenan babanmu gama shi ne baban ka na sani a'a shi kakan kaka ne eh amma zai ce ƴaƴan okay to ko kuma jikoki ne sai ka ce 'ya'ya? da wani na abbas yake da argument sosai akan wannan matsala shi da abubakar da su abdullahi ibn zubair suna ganin shi a kaka daidai yake da matsayin baba wanda baba yake koransu a gado kaka ma ya kore kuma asala kamar yan uwa shaƙiƙi li abdi li ummi baba duk ya kore su in akwai baba akwai yan uwa ba wani dan uwan da zai samu ko titin gogo ma'asana to in kaka ne ma haka ne suka ce eh haka ne mana kaka ma baba ne eh kaka baba ne kamar su zai rubuta da da tim din suka ce a a kaka baba domin baba yake komai da komai ibnu abbas ala yattaqi zai zaidun wani irin hukunci ne wannan ya ja'alu ibnan ibni ibnan wala ya ja'alu abal abi aba jika yana mazaunin da ko eh ya ne komai da komai eh komai da komai to baban baba fa kaji yana sa dan da a matsayin da komai da komai in babu ɗa abinda ɗa zai ɗauka ɗan ɗa zai ɗauke shi to amma baban baba da baban baban shi ba ya ce a ah, baba da baban shi baban baba ba kaman baba yake kuma ga shi Allah ke millata abikum ibrahim wattaba'tu millata aba'i iyayena yani kakanni na ke rubo yanzu asalin baban shi ne yaqub amma ibrahim da isa ba kakanni ne to wannan matsalar dai wallahu a'lam wa yake kan daidai daidai sai Allahu a'lam to yin wannan ya faru to inda kotu suke amfani haka za a tafi da shi domin ba za ka ce to a kai kana so tun da kai kaka ne e kana so ko kai wane ne kana so a maka hukunci da iri na ibnu abbas ba lallai ba sai za a tafiyar da shi yadda ake tafiyar da shi a kotunan kasar taku da fatan mun gane wannan ya ce to a in an sa mutum ya raba sai zai duba a, ya yake a mazhaban da kotu su suke bi mazhabin da kotu suke bi mu a kasar mu suna aiki da malikiya to ke aljaddu wal ikhwa sai ka je babu jaddi wal ikhwa tafan malikiya kuma shine yawanci tafan gado don ka je ka abu da ban to in an kai kotu za a rushe shi ya ce a waye raba waye ba shi permission ma ya raba saboda haka muna buƙatar ma za mu tura shi gidan yayi ila hawla wala quwwata illa billah واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب سيكم يشبه مثل دعوات أبو ما كان لنا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ما كان لنا بيتبدأت وابريم بأي an mushrika billahi min shay mu ce mun hada Allah da wani kaga kenan an fara shigowa direct ma kana lana an mushrika lana ma kana lana ai ma kana yanbaghi lana mu taron annabawa ma kana lana an mushrika billahi min shay ba ya taba dace a ce mun hada Allah da wani kaga kenan farkon kira ya zama an kira kan ne tauhidi da wannan mu'azu bin jabal da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman ke kan da ka je gurin mutanen da suke ahlul kitab farkon abin da zaka fara kiran su su kade ta Allah da bauta kuma wannan shine addinin annabawa gaba daya ولقد بعثنا في كل أمة رسولا في أن يعبدوا الله قول من أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت kun yi zanci bautar tsago don da za ka samu tsoratarwa a kan shirka mun karanta wannan ta suratul nisa'i inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha to a gurin mun karanto fadin Allah mai gama da faka wa man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik wa la yushrik بعبادة ربه أحدا ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء آية تبدو سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر كذا لا يدعون مع الله إلها آخر آية أخو إذا ما موت سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا آية هدو يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا إما تكونوا سنة ما مبايع تو كونديشن نفرقو بذاك الشركة بذاك الشركة الله يا تركك النبي إبراهيم إن إبراهيم كان أمة أشي النبي يكتب يا قالوا إن إبراهيم كان أمة قابتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين لكما ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين من ذن الله شوغبان ما توحيدي shugaban masu tauhidi kuma tabbas in ka duba shugaba ne a tauhidi da ma aka ji maganin siyasa ya ce jami'ar tauhidi ke oke ko dai jami'ar siyasa hmm? ko a zana ta maganin siyasa siyasa siyasa siyasa ko da littafin tauhidi ma aka sauke wa in kai bibiya ba ko ɗaya ba musamman diga jigajigan littattafan tauhidi yanzu an tambaya ma wallahi littattafan tauhidi nawa kuka sani ku bata mana biyar digai wallahi ba za yi kawo ba kace da kitabu tawhid na Muhammad bin Abdul Wahhab to kafin shi fa wallahi wallahi zai wahala to yi jami'ar tauhidi to ba fatin da ya ba shi bane ba shi Allah ke lura ba wallahu musta'an wallahu musta'an to ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati duka ba lillahi rabbil alamin لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين لكم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء آية 48 في ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما aya ta ɗari da sha shida ce wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida an gaba luqman wala mabi rija magana ba annabi bane wa iz qala luqman libnihi wa huwa ya'imuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim to kuma Allah ya yi wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وما هذا التي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم دوكم فرقوا ألا تشركوا به شيئا وما ألا يجدد أتل وانده متوينا شركا شيكي لما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وكذا التوحيد الأمر بالله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ce ma kana lana an mushrika billahi min shay dole manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban masu tauhidi ce du'aul qawli min ash-shirki dalla irin wannan addu'a inda zaka je masallacin a kulle kofa billahi alladhi masu fita ayan kadan a jami'ar tauhidi kenan ba university tauhidi amma wanda suka iya wannan addu'ar wallahi ba su da yawa saboda ma aslan ma ba sa damuwa da addu'o'i karamar addu'a sai ta rike mutum ya gangan amma da zaka je wurin ahlus sunna kai du'aul qawmi min ash-shirk ya allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam amma daga jami'ar tauhidi zaka sha mamaki Allah ba babatu bane abin ka tauhidin ma ba babatu bane sunnar ma ba ba ba. a aikace ba ake bukata Allah ya sa mu dace ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء يأتيك وشي ذلك ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك يعني التوجيه وأن التوجيه من فضل الله علينا هنا لك cikin falalar Allah da ya ba mu kaga yanzu ba ذلك يعني التوحيد من فضل الله علينا babban falalan Allah ke amma mu ma mana jin falala ne Allah bai ba mu kuɗi ba wayan sarakoyin su duniya ne in kaga babban gida wayan su sarakoyin su mata wayan su matan sarakoyin su matan duniya ne waya ba suke kana Ha'a. Allah ya baki imani Allah ya baki musulunci Allah ya gama alhamdulillah zalika min fadlillahi alaina wa ala nas da mu da sauran mutane babban falala ne a ce Allah ya turo mun karantar da tauhidi alhamdulillah domin Allah ya shigar da mutum ɗaya ta dalilin ka alkhairun laka min umrin na amma na أكثر الناس لا يشكرون لما في يوم كم لما فما سأقول يا الله sai ci gaba da da'awa ya sahibai السجن أأرباب متفرقون خير أم الله أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فيكم يا صاحبي السجن يا أبو أبو خيرينا دعك توريمو هذا جاء أسلوب جاء به أسلوب النواجد يا صاحبي السجن يا أبو أبو خيرينا دعك كل مو كم بيانك شيء كان أسلوب الحوار wajen usulubin da'awa a arbabun mutafarriquna khair alloli daban-daban su suka fi alkhairi amillahu wahidul qahhar ko dai Allahu wahid kai sai mai Allahu kuma sai jefa tambaya ne amma tambayar kuma na ilimi ne ji a arbabun mutafarriquna khair arbabun mutafarriquna su ne mafi alkhairi ce a ba su bane ai to amsan gashi nan Amin amillahu yani Allahu wahidul qahhar shine kadai kaji sunayen shi guda uku Amin amillahu jami'an tauhidi ne alwahid alqahhar Allah yana yawaita yana kawo mana alwahid ga me alqahhar kamar yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati وبرزوا لله الواحد القهار سورة إبراهيم سورة الرعد فيما قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار a cikin addu'o'i manzon Allah sallallahu shi ko bacci yake in ya juya du'a man takallama laylan ga irin wancan jami'an tauhidin in ka tambayi wannan wallahi sai kai kuka بالله الذي لا اله الا هو tsafatu tsafatu bai kamata muna yawan tsafatu ba ko za mu tsafatu ma to mu aiki mai kyau mana yo a taba ka a wurin tauhidin a ce oke wannan falalle ma ya sha tauhidi ya koshi da ma tauhidin kawai shine ba a shan rubuci ba a daura laya wai wasu asma'a wace ba duk wannan Allahu musta'an la ilaha illallah al-wahid al-qahhar yanzu barci na kwanta gefen dama ne ko to zan juya ta nan in ido na in dai ina fadake ce la ilaha illallah al-wahid al-qahhar رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار جفا أهل السنة هنا بكي هنا ذكري Hmm? da ma mai dukan kiji ya wai ahalin sunna baya ambatan Allah ke ta ta shi ya dauka wannan hakan haka inda da yake shine gigige wannan gigige wato ne yana haki yana ha ha za ka ga gasa su nan daban daban akwai masu hu hu hu hu kaga a ƙarshen ƙarshe sun zama hu hu la hu ka je kano ka ga yadda ake wani tsalle kawai za su za ka ga dattijo amma da tireni ba jikin shi ba irin na wannan tsalle tsalle ba na yana sama yana ƙasa sai ya kusan so ɗari sai kai uku ko za ka fara miki wai zikiri ke لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار أما تفايا سنة أكفار رمضان أنا أنا ذكرني wallahi ban yi ba ka ji na ce ma wallahi Ta gaishe da ku kai ma ka yi yanzu maybe a masallacin nan kakas Allahu alam ba wanda ya wannan kaga dai na fara ma kai na hisabi ni ce wallahi ban yi ba kamar maybe yana ratin daga yau ka mun faɗakar da kawun mu maybe da daddare yau don na zan jin juriya in shaidan din bai aiki shi ba ke بأيدي وذاك لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار إنسان sake maimaita ko mu maimaita لا إله إلا الله illallah الواحد القهار لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما العزيز الغفار yau in kana da hibbin mutum kai ka tuntubi addu'a ta 112 112 ke. ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika ay at-tawhid min fadlillahi alaina kaga babban abin da Allah ya ma ahlus sunna ke na ruko da ni tauhidi da sunna ko je mun ce ya ka je a sojoji fa ahlus sunna wal jama'a ne wuce za ka ji wani ma ingilanci yake wai a ba su wuta za a je wa ne a ba su wuta zuwa za a ba wuta wa za a ba wuta eh, shi a lokacin kai wa'azi shi na ta ne a ba su wuta yawa za mu ba wuta kuma wani kuma ya wuce shi a ahlus sunna ya wuce shi a ahlus sunna to Allah ya sa shi dan haka ne kada kawai a tsaye a ruku شيء الله المستعان ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أنا أقول ذنب الأكثرية هنا نمطي يوم كم تالي بباس نقول يا الله سيساك كوما مسوس ما تعبدون من دونه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون قد جامع الكويبي يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه هذا أبدا كنت ما بايم الله باقوم بني إلا أسماء asma'an ku kuka ƙirƙiro sunayen gunki ne kuka gina shi kuma kuka ce mai Allah sammaitumuha antum wa uku. da ku da iyayen kuka samu kuka samu sunayen bai cancanta abin ka samu bai kuma ma an anzalallahu biya min sultan Allah bai saukar da wani hujja akan ce ka bauta samu gunki ba da inil hukmu illa lillah hukunci gaba daya goma gawa kaga da tabbatar muku mata abu abuduna min illa asma'an to waye kai abin da kake bautawa sai shigo da inil hukmu illa lillah hmm? hukunci gaba daya na wurin Allah shine wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shine wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu shine ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun shine ya ayyuhan na ya ayyuhal ladina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun shine wa ma umiru illa liya'budu allaha shi kadai kuma shine qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun kuma shine qul huwallahu ahad wuce ujumi da yawa da yawa amara Allah in al illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu kaga shi ne abin da muke maimaita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta gare ka muke neman taimako kai kada ya Allah don kana ƙara sallah farko shi ne, ibada ƙarshe ma shi ne. ka duba iyaka na abudu wa iyaka na sta'in kana ƙara sallah Allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadati yanzu muka jona gaba ɗaya iyaka na abudu da kuma wa husni ibadati me ake nema kenan al-isa natijan kenan ga wani calculation ko iyaka na abudu da husni ibadatika to karshen shine al-isa shi ne dai abinda Allah ke ta gaya mana an ta karanta mana ayoyin na yako الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا okay. Allah yake ce amara Allah ta'budu illa iyya to Allah ya taimake mu akan kyakkyawan bauta gare shi zalika dinul qayyim wannan shine tsayayyen addini addinin da Allah ya umarni ai zalika tauhid addinul qayyim al-mustaqim al-haq amma ku kun karkace ai shine ce walakin aktharan nasi mafi yawancin mutane ta ga san haka ba yanzu shi ne kawai musulmi a garin gaba ɗaya shi kaɗai ya fara da'awa ya fara da'awa alhamdulillah ya fara da'awa kuma da'awar za ta fara ce ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا زي muna nan cikin kurkuku za mu bi annabi yusuf alaihi salam mu ji ya da'awa a cikin kurkuku kuma guri ne na zuwa sosai Allah bai jima da kuka ya da mu cikin dunya al-akhirah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk